Hausawa Top TV tashar al'umma. Yana daga cikin annabi yana cewa wanda ba ya tausaya wa mutane Allah ba zai so Allah ba zai so da ba. Wannan annabi ya faɗa yadda wanda ba ya tausayin mutane Allah ba zai tausayin sa ba. Hadisin ma da zai tsara kayar ma da hankali. Ya hana ka bacci ya firgita ka shi ne hadisin da manzon Allah ya saka hannu ya addu'a yace Allah wanda duk ya kuntata wa al'umma da Allah ya kuntata ta dan Allah da wa ake wannan addu'a dan Allah da wa ake wannan addu'a shugaba annabi yace Allah wanda ya kusanci wani nauyin al'umma ta ya kuntata musu Allah ya kuntata wa wannan addu'a annabi Muhammad wanda Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa وحي يوحى لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا بالله yanzu idan ya tunani ɗan Najeriya cikin kunci yake ko cikin jin daɗi yake kuma in kaya da cikin kunci yake definitely addu'a ta faɗa a kan wanda yake jagorantar lamarin ba wai ka ce wai kai abin nan Ba a ba wai ka bar waɗansu yara sai abin da suke da mutum miliyan ɗari biyu da wani abu mutum miliyan ɗari biyu da wani abu Allah ya kiyaye sani cewa yana daga cikin abin da ya ɓace rai abin damuwa abin tada hankali abin da muke gani a yau a duniyar musulmai yadda tarin ya fitar da gasu annoba ta haka musu damuwa ta kai su tare da cewa duniyar musulunci ubangiji ya sa wa kasashen musulmai arziki arzikin da baya iya misaltuwa yanzu da wajen middle lokacin da trump ya zo ya zama shugaban kasar america sai aka ce mai idan yana kan america sai survive sai an samu wanda za su zo su zuba jari na dala miliyan arba'in fitar farko da ya fara yi a duniya sai ya tafi ainihin saudi arabia misali saboda ya san nan ta take saboda ya san nan kudin yake saboda ya san babu talauci ana wannan karramawar da ya mutu wannan kasashen da mutu miliyan arba'in sai ke nema amma sai da suka sa a cikin jari na dala miliyan ɗari hudu ka ce ba ka ce akwai talauci a kasashen musulmai babu ai kamar Najeriya ne wai a ce ma akwai talauci a Najeriya wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa babu talauci a Najeriya akwai arziki arziki akwai arziki arziki kuma da gaske Allah ya nuna maka ka taɓa ganin dan Allah basuran da ya baro Ingila ko Amerika da business ya koma ya bar Najeriya ka taɓa ganin Balarabe ya koma ya bar Najeriya ka taɓa ganin ɗan china tun da ya shigo najeriya ya koma ka taɓa ganin ɗan indiya ya koma kar ka tambayi kwarori ka taɓa ganin sun bar waɗannan rukunin ka taɓa ganin sun bar najeriya in wahala ya ake ci ba za su zauna sai a waye a ce ma wai babu kuɗi an shiga recession ƙarya ne akwai kuɗi bai daga misali ba mutum ba ta ce mai kan umar ke mana nan shi kadai shi kadai shi kadai aka ce rike nan sai ga biliyan ɗari da wani abu a rasu biliyan tamanin biliyan saba'in da bakwai a shi shi kaɗai da aka zai rike min nan a tarayya kuke nan. ga mutum ɗaya a jiha ɗaya ana neman biliyan ɗari da sha bakwai daga cewa rike min nan wannan ƙasar da ake fitar da waɗannan birayen din a ce akwai talauci a ciki babu da aka taimaki an kasuwa a ganin cewa yana daga abin gwaji abin gani a fahimta duk abin buga misali rayuwar mutanen madina lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi hijira da sahabbai muhajiruna suka zo yadda mutanen madina suka karɓe har Allah ya sai da yawan mutanen madina kirari har sai da Allah ya yabe su har sai da Allah ya dindina musu akan yadda suka ainihin karɓi yan uwansu mutanen makka ana tana cewa sa'ad bin duk cikin garin madina a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama babu mutumin madina da ya kai shi arziki musamman a harkar ta biyu babu ba wanda ya kai shi arziki na gonakai ga ta iya jiya annabi alaihi wa sallama sai ya zo daga makka shine abokinka a cikin mutanen makka sai ku je ku zauna ku zanta sa'ad bin rabi yake cewa abdurrahman bin auf ina da dukiya mai tarin yawa da ga na ba da rabin wannan dukiyar wai kullu abokan daga annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi yasa yace Allah ya jinjina wa manzon Allah yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum sai da bil mu'minina la ilaha illallah kan da bai yi abdurrahman na ban karabin dukiyar ke ina da mata biyu ka zo mu je ka dubi ta kai ma a cikin su su sake ta in ta gama inda aurawa ita to bari ka ji imani irin na abdurrahman bin awf Allahu akbar sai yake cewa Allah ya ma albarka a cikin iyalanka Allah ya saka albarka a cikin dukiyarka abinda nake so kawai nuna mun kasuwa in kai ne sai ka ce banza ta bari, sai ka buga mai waka sai ai yanzu kai baka tawo ba ni ba na samu ka ji abin da yake saboda da gaske suna son junan sai nuna mun kasuwa kawai eh, aka ce a zo a menene akwai yamma da ake kama kifi ya fi mai a baka kifo abdurrahman aka nuna mai hanyar kasuwa ya ku yan uwa ku sani cewa wata rana a zamanin sai ta abubakar siddiq an shiga fari an shiga fari al'amura sun tsananta an samu yankewar ruwa an samu kasa ta yi kamfa mutane na mutuwa al'amura sun tsaci suka zo da sai na abubakar al'umma suka ce ya amira mu ya khalifa ga ba abin da yake faruwa khalifa ya ce ku yi hakuri ku koma su da ina sa rai ina kyautata zato ga Allah ba za a kai yammaci ba sai Allah ya yaye mana wannan halin da muke ciki a ƙarshen yini sai ga ainihin ayari na fatake na raƙuma da kayan abinci kimanin dubu sun zo daga ƙasar sha siriya kawai waɗannan raƙuma da abin da suke ɗauke da shi na shinkafa na mai da sauran kayan masarufi sai a zafin tafi inda ake fakin ɗin kayan sai na Usman bin Affan bayan sun gama sun gama nutsuwa raƙuman sai ga ƴan sun zo masa a guje suna cewa da shi ka san abin da ya kawo mu gidansa mun sai kowane kaya da kuma duk hali ɗaya za mu baka dirhami biyu a kai ma'ana in ka ce naira goma ka ga kowace naira ɗaya mun ba da ashirin za su ba da ashirin sai da usman yake cewa da su a'a lallai na ji daɗin zuwan nan naku kuma na ji daɗin abin da muka sai wannan abin sai dai ku sani cewa an tsalili ba sama da wannan suka ce to duk dirhami daya za mu baka dirhami biyu biyar iyanan suka tsaya sai suke cewa sai na Usman bin Auf ya Aba Amru a duk Madina babu yan kasuwa sama da mu wai zuwa ya suka riga masu zuwa wajensa sai na Usman da Affan da yake cewa ku sani cewa lallai Allah madaukakin sarki ya bani duk dirhami daya ya bani goma a kansa ku sani cewa na sanya wannan abu a hannun Allah na ba da ita sadaka ga talakawa da mabukata na musulmai la ilaha illallah ta mu da aka rufe boda da aka rufe boda ka samu kai da ka fita kaga wanda ka gani aka tsaye ka shigo da kayan ka sai ka ji ana ya ci mahaukaciya imana ya samu riba don yanzu ya tallata ka ji zuwa bai ana irin wannan musibar komai ya yi kasance ya ba wa Allah saboda su sun bauta suwaye Allah saboda su sun yarda da Allah sun yi imani da abin da ya tagadar musu yace Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar sayyidu ruhama'u bainahum to kaga ruhama'u bainahum tare suke sallah suke da Allah ka ba wa gwamnati ikon taimaka wa 'yan kasuwar kasuwar da na Beirut da sauran wanda annoba su ce muna godiya ga wazirin adamawa a duku abubakar ya ba wa 'yan kasuwa na kantin kwari gudunmawa ta naira miliyan hamsin ya ba wa 'yan kasuwar beirut rock gudunmawa ta naira miliyan goma da allah ba za ta yayi ba ba za a ta allah ta kama da alkhairi ba annabi ya ce wanda ya kyautata muku ku masa addu'a ku kyautata masa in ba ku da abin da za ku kyautata masa ku sai masa addu'a to haka yan kasuwa sai dai muna roƙon Allah ya sa su dafe wannan abin da aka yi musu bayani tirakiya ba su in ba a ɗan ko aka yi shiru har wanda aka ba kuɗin sai mun zo mun faɗa amma muna kyautata zaton za a nika wa yan kasuwa abin da ya dace nasa sannan muna jiran wanda aikin yan kasuwa yake a hannunsu su ne gwamnatin tarayya a zo a tallafa wa yan kasuwa musamman yan kasuwa na Kano saboda sun taimaka sun taimaka sun taimaka ba ka ba ba su san ka ba suka dinga kankare kashi suna turawa dubu goma dubu ɗari miliyan ɗaya na san ɗan kasuwan da ya bada sama da miliyan ashirin wani rai shi ma ba a bukata a kawo tsaro tsaro ya samu haƙƙoƙinmu suna da yawa a kanka da haka yanzu muna roƙo muna lallashi ka san a ramza kwana a taimaki 'yan kasuwar kan a taimaki 'yan bayar Allah matasa ne musamman inda ginin nan da mai rubuta duk wanda ya san gudun matasa ne suke zuwa suke kwamo kwamo Allah ba da ikon taimakawa shi kuma wannan sai Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya yi da nufi aqulu qawli hadha wa astaghfirullah